Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 100 da 200. sai kuma alfa radio da ke kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da sarfilu hashim gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. bayan labaran duniya za ku ji wani rikicin cikin gida da ya kaure a jam'iyyar prp reshen jihar kano sai kuma hirar da wakili misala shehu ashaka ya yi da muƙaddashin hukumar efcc a najeriya ibrahim magu Sule Mummuni Barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu makiri Shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri kamar yadda muka saba mu kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kasar Italiya ta shirya wani taron kore na kwanaki biyu a kan kasar Libya tana mai fatan samar da zaman lafiya da zaben demokuraɗiyya ga kasar da take fama da tattashen hankula. Jiya Litinin Firaministan Italiya Giuseppe conti ya ce manufarsu ita ce su taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da ake a Libya da kuma ɗaura ƙasar kan tafarkin zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa muna son 'yan ƙasar Libya su samu damar zaben abin da suke so. Kasar Italiya dai tana da manufa ta musamman akan abubuwan da suke gudana a Libya kasancewar Italiya ita ce ƙasa ta farko da bakin hauren ke fara zuwa akan hanyar ta shiga turai daga gabar tekun Libya. Yawancin lokuta kuma sukan yi safar wato masu safarar mutane kan bar jiragensu da suka lalace a tekun Mediterania dauke da mutane mai hatsarin gaske. bayan kwashe shekaru suna neman taimakon kungiyar tarayyar turai da sauran kasashe yanzu haka dai gwamnatin italiya ta rufe tashoshinta ga jiragen bakin haure tana mai tilasta musu su nemi wani wajen sauka bayan kwashe makonni a ruwa maharan boko haram sun kai farmaki kan wata makaranta da ke ƙauyen kafin hausa na karamar hukumar madagali a jihar adamawa sai dai 'yan sa kai na maharba sun samu nasarar tarwatsa su da yake tabbatar da wannan harin Adamu Kamali dan majalisar wakilai da ke wakiltar Madagali da Macika ya buƙaci ƙarin jami'an tsaro domin kare rayukan. Su shigo jiya takin makaranta amma Allah da ikon shi dai yaran su samu su gudu kuma banda haka din su samu su kashe mutum ɗaya, a yanzu muke magana nan muna magana da ƴan bangamu wannan abun yana nan kamar ciwo ne ya kasa warkewa a samu kullum a waya gari a tashi ko a gona ko a gari kamar wannan ana kan biyo mutane ana kakkashe su wannan kam gaskiya abin damuwa ne kuma eh, jami'ar tsaro kamar na kafin hausa nan ya kamata a bar su su dinga kwana a wurin su wuni because eh, da dare da rana mutane ba su tsira ba kuma banda wani din ka gani eh, shi kwamanda na sojoji na najeriya ya kamata ya sake kara sojoji a gefen madagali shi shugaban kasa musan kokorin da yake amma gaskiya zai dada mana karfi in ya sake tura sojoji masu yawa a kasan madagali don kasan madagali a gabaki daya adamawa can da wahalan yake idan mun samu kawo tsaro mai kyau a kasan madagali to su kasashe na ma za su samu zama lafiya to sai dai zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto cikin dare hukumomin tsaro a jihar adamawa ba su yi karin haske ba game da lamarin domin ko da na tuntube shi kakakin rundunar 'yan sannan jihar sb usman abubakar ya ce bai da cikakken bayani kasancewar ya yi kokarin ji daga bakin jami'an 'yan sanda na yankin wato dpa to amma ko hakasa bata cimma ruwa ba To a gaida Ibrahim Abdulaziz. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan jam'iyyar Democrat a Amurka sun sake samun karin kujeru a majalisar dattawa da yammacin jiya litinin an ayyana kristin sinima a matsayin wadda ta lashe zaben kujerar sanata daga jihar arizona wadda ta doke abokiyar takarar ta jam'iyyar republican martha mcsally da kusan kashi biyu cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada mcsally dai ta aika wa da sinima saƙon murna da kuma fatan alkaidi ta shafin twitter sinima za ta zamto mace ta farko da ta taɓa zama 'yar majalisar dattawa daga jihar arizona zaben arizona ɗaya daga cikin zaɓukan sanatocin da ba a san sakamakonsa ba bayan da aka kammala zaben rabin zango tun ranar talata da ta gabata yanzu haka dai ido ya koma kan jihar florida inda har yanzu ana can ana ci gaba da kirga ƙuri'u na zaben 'yan majalisu tsakanin sanata bill nelson na democrat da kuma abokin takararsa gwamna rick scott na republican ya zuwa ji litinin dai scott yana kan gaba da ƙuri'u biyar haka kuma ana sake wato kirga ƙuri'un zaben gwamnan jihar da florida wata kungiya mai zaman kanta ta amurka ta ce ta gano wasu sanonin ɓoye makamai masu linzami na sirra akalla goma sha uku a ƙasar koriya ta arewa cibiyar dabaru da nazarin ƙasa da ƙasa da ke nan birnin washington dc ta faɗi a wani rahoto da ta fitar jiya litinin cewa ta gano sansanonin ne ta hanyar amfani da hotunan tauraron ɗan adam da hirar da wasu 'yan koriya ta arewa da suka gudu daga kasar da kuma hirar jami'an leƙen asiri da na gwamnatin amurka a gaida da karanto labaran duniya. da labar mu bude taskar hotonnin namu a jihar kanan najeriya inda aka samu rudani a tsarin shugabancin reshen jihar na jam'iyyar prp a daidai lokacin da jam'iyyar ke kokarin sauya mutumin da zai yi mata takarar gwamnan jihar gabanin wa'adin da hukumar zaben kasar ta bayar na musa 'yan takara ya cika daga kano mahmud ibrahim kuri ya haɗo mana wannan rahoto tun a shekarun 1970 ne zamanin jamhuriya ta biyu aka kafa jam'iyyar prp wacce aka yi wa lakabi da jam'iyyar ceton talakawa ƙarƙashin jagorancin marigayi malam aminu kano duk da cewa ba kasafai ake jin amanta ba jam'iyyar prp na cikin jerin jam'iyyun siyasa da hukumar zaɓe ta inec ta yi wa rijista bayan najeriya ta dawo ta farkin demokaradiyya kusan shekaru ashirin da suka gabata amma ga alama jam'iyyar na neman samun ta goma shi a wannan kakar zaɓe ta bana sai dai wannan ci gaba na neman jefa jam'iyyar cikin rudanin shugabanci Alhaji Muktar Tanko Zango mutumin da ya ce shine shugaban jam'iyyar tun tana a bar ya zargi wasu mutane da kokarin ɗora jam'iyyar ta PRP akan tafarki irin na jari hujja. Mu muke rike da jam'iyyar nan fiye da shekara talatin tun 78 muke PRP sai ga wa'ansu sun bullo sun zo sun ce su sun zo da kuɗi suka zo suka ce mu sai sun murkushe mu da ƙarfin tsaya saboda suna ganin mu ba mu da shi kuma suka zo suka ce wannan jam'iyya sun canja ta ita kaɗai ce jam'iyyar ta rungumi talaka a ƙasar nan ta cikin su ba wanda yanki katin jam'iyyar PRP kawai sun zo ne da kuɗi kuma sun da ita jam'iyyar yan jari hujja suna nan suna cewa wai su ne shugabanni na jiha. To sai dai kwamar Sammani Sharif da ke ikirarin aiki da hukumar zaɓe ta ƙasa a matsayin shugaban jam'iyyar ta PRP reshen jihar Kano kuma ɗan takarta na gwamna na cewa. Ni dai ya sani na a jam'iyyar PRP ba mu da wani ɓangare. domin lokacin da muka shigo jam'iyyar prp duk abubuwan da ake yi na ka'ida an yi shi shi da nake ta jin labarin sunan zango yana kilemin shekara ashirin da suka shige shine ciyaman na prp a jihar kano ban taba ganin a inda ake demokarasi a ce wai ka shekara ashirin kana man na fati guda ɗaya kamar ba kuwa a ciki ba duk wannan kilim da zai mu mun san wanda suke sa su ba menene jari hujja a cikin abin da aka yi jam'iyyar nan ta tantance 'yan takara kamar inda kowace jam'iyya ta yi a najeriya kuma mun je mun inviting din su inec sun zo wajen da muka tantance 'yan takarkarin nan ni jam'iyya ta tsayar a matsayin dan takarar gwamnan jihar kano a makon jiya ne dai hukumar zaɓe ta ƙasa ta fitar da sunayen mutanen da za su yi takar gwamnonin jihohin najeriya amma aka wayi gari babu sunan malam salihu sagir takai mutumin da aka kwarmata cewa PRP ta bashi tikitin takarar gwamnan Kano bayan ficewarsa daga jam'iyyar PDP a watan jiya. Amma kwamar Sammani Sharif ya ce. Wanda yake a kan yanzu za a janye suna a me da sunansa shine Malam Salihu Sagir Takai. Kwamitin zartawa shugabanci na jiha mun zauna da su ga abin da kwamiti yayi kuma sun yarda sun amince. Ba wanda a cikinsu ba shi da karfin da zai iya gwamna a jihar Kano. to amma kuma kujeran nan dole mutum ɗaya fa za a ɗora. masu kula da al'amura ne na ganin cewa muddin jam'iyyar ta prp ta iya sasanta mabukata kujerar gwamnan kano a ƙarƙashin inuwarta gabanin wa'adin da hukumar zaɓe ta ƙasa ta baiwa jam'iyyu sosai 'yan takararsu ya cika to akwai yiwuwar a samu manyan masu neman kujerar gwamnan na kano guda uku da za su fafata da junansu a zaben baƙi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Manyan siyasa To a gaida na kwari, mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa Ibrahim Mago ya cika shekaru uku bisa kujerar ba tare da samun amincewar tabbatar da mukamin nasa daga Majalisar Tarayyar Najeriya ba. A cikin hirarsu da wakilin misali Shehu Ashaka, Magu ya bayyana nasarorin da hukuma ta samu da kuma abin da ya sa hukumar bata sa baki a batun zargin gwamnan jihar Kano da karɓar cin hanci ba. Ga abin da yake cewa. Ba za mu iya faɗa duka abin da muka yi ba, amma kasan da muka zo mun yi aiki at least mutane akwai tsoro ba kamar da ba eh, mutane sukan yi abin da suka ga dama amma yanzu ba za ka iya eh, zalunci jama'a ka ci ba za a yi komai ba kuma mun yi iyakar gurgudo mun karbe ma jama'a kudin da aka cuci al'umma kuma mun kai su kotu muna da muna nan muna prosecuting nasu dukka state capitals da kaje a country da muna da cases kaga yanzu kamar wannan shekaran an samu conviction ya kai 213 To ganin cewa ka cimma waɗannan nasarori kamar wasu irin kalubale ne ka fuskanta daga zuwa ka wannan kan kujera. Kalubale wanda na fuskanta eh, wanda ake cewa corruption fighting back wato cin hanci iya suna yaƙen mu baya so da yake su suna da kudin banza kudin jama'an da suka sato suna sa suna zage-zage da sauransu eh, da kuma abin da kira fake news shi ma ya zama wani problem za mu yi aiki tsakanin da allah suka ga mutum an je ta baya hakan eh, na amma ni bai dame ni batun da yake eh, ƙarya ƙarya ce gaskiya kuma gaskiya ce ba ka iya sake ta sa'an da ni na samu ba interference ba wani wanda zai kira ya ce sai an yi haka sai ka saki wannan ka kama wancan a ba shi nan to wasu shugabanni da suka gabata a baya sun ta kokawa cewa ba su samun goyon baya a ta fannin bangaren shari'a kamar kai yaya zuwa yanzu me za ka iya cewa akan haka a yanzu bangaren shari'a yanzu suna suna trying suna trying amma kasan ba za a samun abin da kai so rana daya to ana nan ana da kokari ganin cewa ka kwashe shekara uku kana mukaddashin shugaban hukumar efcc wanda ba a taba samun haka ba wasu suna ganin cewa kamar rashin tabbatar maka da wannan mukami ya saka ba ka iya yin yaƙi da cin hanci da rashawan kamar yadda ya kamata eh, me za ka ce akan haka kasan allah rashin confirmation na waɗin shine yake bani wannan courage din wannan zil din nake pushing yanzu da sun sun confirm na da za ka ka same ni na bacci na san cewa ka kalli bidiyo da yake ta fitowa wanda ake zargin gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje yana karban cin hanci da rashawa kamar akwai wani bincike da hukumar EFCC ta fara ko take zuwa yanzu eh na ga Ganduje sun ce eh, clips eh, wajen sha uku ba na ga dai wasu su amma ka san maganan tana tana gaban kotu so yanzu na magana eh, zai zama wani fitina so bari sun gama kotu din in ka zo na ga maka abin da muke ciki lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake hukumar efcc ibrahim magu a hirarsa da wakilinmu sale shehu a shaka sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa allah ce da ni in biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi rubi karka kar ka shafa roko na ziljada da azbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirbi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro ma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe sarabar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu kai na bawa komai na ga na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kabuwa baya aiki jaki bakan gidansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka haka waye ake wa ya ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka kai ne To Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo nan Washington ke cewa karfe biyu da minti goma sha bakwai na asuba ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makere ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma za mu ci gaba da hirar wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da tsohon babban jami'in hukumar VIO Alhaji Bello Muhammadu Babura wanda ya kware a harkan kula da lafiyar motoci da kwarewar direbobi. to bari in koma gefe malaman su ci gaba da aiki eh, to idan haka ne ya kake ganin wace rawa su kuma irin hukumomin nan da gwamnoni suke kafawa su ma na kula da sufuri bayan vio din kamar misali hukumar karota a nan kano wace rawa kake ganin su ya kamata su taka a daidai lokacin da dama eh, vio suke aikace-aikacen da su aka ce su rinkai kuma karota da aka mata ne a fahimta ta an yi ta ne don ta tabbatar da kai kawon motoci akan hanya da kuma mutane a yanayi mai kyau saboda kare haɗarruka to amma na fahimci na ga har suna tsare mota mai ɗaukan kaya wanda daidai da su yi haka to amma da kamata a ce an haɗe su da biya ne a ta fahimta kamata a ce gwamnati haɗe su biya ta ba su wani guri a biya biya wannan idan ana ganin sanin wani abun ba shi kenan ba ko kamata ya zaunar da su tun da aiki ne suke yi na gwamnati a zaunar da su a kuma tura su abin nan a ba su horo a tura su su je su kara horar da su akan ayyukan nasu wannan yana da muhimmanci sai su kansu 'yan karota a ce sun zama suna ƙashin wata hukuma a rigindin zama kuma su ma su ce gaba ba kasa tsaya a kudin suna tsaya su abinan din masu a ce ana bayan suna suna kula da kai kawo motoci kuma suna tabbatar cewa kayan da ake ɗauka bai da duk haɗu su haɗa haɗa ƙarfi da ƙarfi abin da kamata na san abin da ta gwamnati waɗannan karota kamar yadda ke gago saboda abubuwa sun yawa motoci sun ƙara da yawa mutane sun kada da yawa to amma idan wannan ne wani zai ce me hana uh, watakila a yi nazarin karfafa ayyukan ita hukumar bio watakila a kara mata hurumi idan akwai bukata da yawan ma'aikata da kuma kayayyakin aiki in ya so a huta ma baki da ah, wannan wannan shi ya kamata a yi gaskiya to amma da wannan bai samu aka yi waɗannan yanzu ya kamata ya ce gwamnati ta sake duban abin yadda ya kamata ta haɗa su guri ɗaya ta kuma tabbatar da cewa abin da take so shi ake yi ayyukan nan a tsare suke kuma a fili suke kowa ya san su ko ya san abin da ya kamata a yi a sake tsari a ce ga abin da ake so a yi su bio da hatsu da su da suka rota su zama suna karkashin hurumi daya karkashin inuwa ɗaya maimakon a ce an raba su wanda shi ne abin da ya kamata a yi wanda ta yi ta tabbatar cewa aikin ana yin su yadda ya kamata duk da yawan hukumomin nan eh, da muke magana yanzu akai za ka ga yawan wato haɗura yana ƙaruwa sannan kuma wato yawan mutanen da ba su cancanci su dinga tuka ababen hawa ba yana ƙaruwa haka su kansu ababen hawan da bai kamata a ce an gansu a kai hanya ba har yanzu za ga suna gara akan titunan mu me ke faruwa ne alhaji bello abin da ke shi ne kamar yadda na fara faɗa maka da idan mutum ya zo za a masa tasti za a ɗauke shi a mota a yi assassin nasa muna da checklist za mu gaya availability a kan su tayari mu tabbatar cewa ka iya handalin mota ka iya kuma amfani da hanya waɗannan layuka da ke gani akan titi kowanne da ma'anarsa ba tabbatar ka iya maka gaya maka sai mun sai maka littafi ba sai ka ja kanta da sai ka yi lana guda uku ma'ana sai ka yi wata tara wata tara da kowace lana wata uku ce sai ka yi wata tara kana training sannan ka zo mana sannan gama maka maka maka tasi mu gwada ka kan tuka mota kuma sai ka iya mun tabbata ka iya to yanzu ko abin da ke faruwa biya un suna tasin din ya ake yi amma dai lasin din mai bada lasan din rosa ne an yi makarantun motoci su kansu makarantar motoci a lokacin zan iya tuna mutumin da ya fara ne mai kafa makarantar mota ko tuka mota a nan garin wani inyamuri ne a kano da ya zo ya rubuta application sai da muka je muka ga wurinsa muka zai muka ga mota zai zai wani mutanen zai dinga koya mutanen sannan aka ba shi dama ya yi shi ma da ya fara bai daɗe ba baka fahimci akwai matsala aka soke to amma yanzu akwai su an yi su sannan so ne za su je su gwada ka sannan takardar su za a kawo ita wani takardar su za a kawo a ɗauka ita za a yi amfani da ita a ba da lasan kamar yadda na fahimci suna yi yanzu kenan mm. to kaga akwai gyara kamata a yi gyara ko dai a koma da yadda ya kamata a tabbatar da cewa duk mutumin da ya an hau kwaro-kwaro an hau tukun mota da shi ya tuka mota an gani an tabbatar da iya mota to wannan bangaren tuka mota kenan bayan wannan kuma sai bangaren motoci motocin da ake shigowa da su yanzu waɗansu da damansu ba motoci ba ne ba sabbi ba ne ba kamar yadda ka sani tukun ba ne. a nan ne kuma za mu ja burki a wannan hirar sai kuma sabon mako za mu ci gaba da ita a madadin bakon namu alhaji bello muhammadu babura tsohon babban jami'in hukumar vio da wakilinmu a jihar kano mahmud ibrahim kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To, amin yanzu kuma ga su mana barma da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan makon. Za fara sharhin jaridun da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito tsohon ministan ma'adanan jamhuriyar Nijar Ladan Hamidu Chana, yana bayyana takaicinsa a kan lalacewar hanyar zirga-zirga tawa Agadas Arlit saboda a cewarsa yana da masaniya kamfanin areva ya ba hukumomin nishar miliyan 100 na euro a karkashin wata yarjejeniyar 2014 domin gyaran wannan hanya saboda haka tsohon ministan ya buƙaci prime minister birjira fini ya yi wa talakawa bayani akan inda aka shiga da waɗannan kuɗaɗe in ji lebanon jaridar lagrif na cewa gwamnatin Nijar ta canza ra'ayi akan wani bashin biliyan ɗaya na dalar Amurka da ta shirya karɓa a can baya daga hannun bankin China Exim Bank bashin da a shekarun baya ya haifar da zazzafar muhawara tsakanin 'yan adawa da masu mulki a cewar jaridar majalisar ministocin kasar ce ta yanke wannan shawara bayan la'akari da abin da ta kira rashin cika alkawali kan maganar wasu tarin furojen ayyukan jin daɗin jama'a da ke ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasashen biyu wacce ta hanyar ta niger za ta saida wa ƙasar china ɗanyen man fetur jaridar le ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun bai wa ONG Noye ta kasar Faransa hurumin tafiyar da harkokin gandun dajin nan da ake kira Tintuma da Termit mai kunshe da ɗimbin namomin daji wanda jihohin Agadas da Difa da Zandar suka yi wa zobe. Yarjejeniyar bangarorin biyu na nunin gandun dajin mai girman marabba'in kilomita dubu ɗari zai shafe shekaru akalla ishirin a ƙarƙashin kulawar wannan ƙungiya abinda wani babban jami'in gandun dajin da jaridar Le ta ambato ya yi tur da shi. domin a ganinsa tamkar wata hanya ce ta sakar wa 'yan kasar waje iko da wani yankin ƙasa. mu rufe da jaridar Sel wacce ta bayyana cewa matakin naɗe-naɗen mukamai a makarantu da shirin canzawa malaman makaranta wuraren aiki na baya-bayan nan ya haifar da cikas wa sha'anin karatun yara a makarantun firamare mallakar gwamnati inda malamai galibinsu matan da aka aika ƙauyukan da ke kewayen birane ke safa da marwa a kullum wajen zuwa da dawowa a maimakon su tare a garuruwan da suke koyarwa lamarin da ke haddasa jinkiri kafin a soma karatu a kowace safiya ko kuma a wasu lokutan rashin karatu kwata-kwata saboda dalilai masu nasaba da matsalar sufuri in ji sel sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na zai da bala ko ba zuwa birnin canji gaban ƙungiyar murya talaka na ƙasa. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira da shugabannin ƙungiyar kwadugo na Najeriya da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Da cewa ya kamata ku ɗau mataki ga gwamnoni waɗanda ka saka cika harkar ƙarshen ma'aikata waɗanda sun kai ritaya. saboda hakkokin tsakin ma'aikata da sun kai ritaya wallahi sun lakale jihohi da yawa a najeriya saboda mafi yawancin gwamnoni a najeriya wallahi ba su tausayin 'yan asafansu da gratuity yanzu ma'aikata na cikin wani hali wasansu babu lahiya wasansu gidan haya suke wasansu an koyo tsoyonsu daga makaranta da haka ya kamata a ce gwamnonin najeriya kuna tausaya da tsakin ma'aikata saboda kowa na ganin yadda gwamnonin najeriya kai ma dukiyar jihohi can kasa yanzu abin mamaki ka biya ganin irin abubuwan da ka faru a jihar kaduna yadda yan fenso ka fitowa da hannun wasu su ba su kore lafiya da sauran da sauran jihohi don haka shugaban kasa muhammadu buhari ya kamata ka kara jan kunnuwan gwamnonin najeriya kamar yadda ka taɓa faɗa musu sun kana mamakin ma yadda suka kwana a ce ma'aikaci ba a biya shi hakke ne ba to don haka gwamnonin najeriya wallahi duk magana da aka yi na wasan su tana shiga bayan kunnen su za ta shiga kunnen su assalamu alaikum murai amurka daga alhaji maniro ɗan uwa mai allah na garin ega ina kira da yan na yan arewa don allah kusan ciwon kanku da mutuncin kanku da illin kanku kusan abin da a najeriya da shugabancin najeriya da yin gaskiya da adalci kai mutane kun mance da tashin hankali wanda ya dame mu ba mu da kasuwanci ba mu da abinci ba mu da addini Allah ba mu zaman lafiya Allah ba mu zaman lafiya yanzu duk kun mace duk wannan tashin hankalin da an kai to kai mutum ba dabba ba ne da sa abin da yake yi ra'ayoyin ku masu saurari kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice kasar Italiya ta shirya wani taron koli na kwanaki biyu a kan kasar Libya tana mai fatan samar da zaman lafiya da zaben demokaradiyya a kasar da take fama da tashe-tashen hankula. Je litinin firaministan Italiya Giuseppe Gonte ya ce manufarsu ita ce su taimaka wajen kawo ƙarshen yakin da ake a Libya da kuma ɗaura kasar kan tafarkin zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa muna son 'yan ƙasar Libya su samu damar zaben abin da suke so. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da rana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri har da noma tushen arziki shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a. muna sake mika gaisuwar ta'aziyya ga dangi duka a fashi domin rasuwar mama halima bakwai mahaifiyar jedi dan juma gata wadda ta rasu da dare bayan gajeriyar jinya za a kuma jana'izar ta a makabartar iyalin gata da ke gidan gata ruwan sanyi yau da karfe ɗaya na rana allah ya kara mana jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri